Ƙungiyar da ke fafutukar kare 'yancin 'yan ƙasa da ƙididdigar ayyuka ta Serap ta yi kira ga kamfanin albarkatun man fetur ta Najeriya NNPCL da babban jami'in kamfanin Milikari da su fito su yi wa 'yan ƙasar cikakken bayani kan ɓacewar naira biliyan 825 da kuma dala biliyan 2.5 da aka ware domin gyaran matatun mayin ƙasar. Ƙungiyar ta Serap ta ce bayanin ɓacewar waɗannan kuɗaɗe na daga cikin rahoton da babban jami'in bincike na ƙasar ya fitar a ranar 27 ga watan Nuwamban shekarar 2024. Serap ta buƙaci malakiyari da ya lalabo tare da miƙa mutanen da ke da hannu wajen karkatar da kuɗaɗen ga hukumar yaƙi da cin hanci da rashawa ta EFCC da ICPC. Sarab ta kara da cewa ire-iren wannan badakala na kudade na kassara ci gaban tattalin arzikin kasar da kuma jefa 'yan kasar cikin mawuyacin hali. ƙungiyar ta Sarab ta ce ta bawa kamfanin na NNPCL kwanaki bakwai domin su fito su yi wa 'yan kasa bayani game da inda kudaden suke ko kuma su fuskanci shari'a. Kabir Sa'idu Dakata da ke matsayin babban daraktan cibiyar wayar da kan al'umma akan shugabanci na gari da adalci wato Kaja ya ce wannan yunkuri na kungiyar sarraf abu ne mai kyau kuma kamata yi hukumomi da ke yaƙi da cin hanci da rashawa suna bibiyar irin wannan al'amari. kamfanin nnpcl dinnan kowa ya riga ya san gudunmawa da ya bayar gurin jefa al'ummar najeriya cikin kangin rayuwa da ake ciki yanzu na maganar ba da shawarwari da ya shafi yadda za a rinka sai da man fetur din shi kanshi wanda wannan ya jefa dimbin al'umma a cikin kangin talauci to ba yadda za a yi kuma su sun shigar da al'umma cikin kangin wahala ta yadda ake siyan mai da tsada sannan kuma a ce su ana zargin su da badakala da karkatar da dukiyar al'umma saboda haka alhakinsu ne su fito kowane ɗari da kwabo na arzikin 'yan najeriya su tabbatar da cewa suna bayani dalla-dalla akan yadda suke tasarifi da wa'annan kuɗaɗe kuma alhaki ne da ya shafi hatta su hukumomin yaƙi da cin hanci da rashawa ya kasance suna bibiyar wannan al'amari domin tabbatar da cewa ba a saba ƙa'ida a gurin gudanar da waɗannan al'amura ba Imrana Wadanas da ke matsayin shugaban rundunar talakawan Najeriya ya ce dama akwai ayar tambaya ga shugaban kamfanin na NNPCL game da yadda yake tafiyar da kamfanin. In kika kalla ai an waye gari cewa babu inda ake waye gari a ce an kyala mutum a ofis ya daɗe ya daɗe ya daɗe har bisa har da tunani amma saboda ana tare da shi saboda suna tare da shi da gwamnatin duk bakin su ɗaya da haka ana musu yadda suke so ai dalilin da sake ana barin wasu mutane irin haka kenan ko shi kyar ai an bar shi ne domin ya ci gaba da biya musu bukatunsu domin ya ci gaba da musu da suke so ba wai dan wai ya kamata ba kuma dan abin da yake ya dace ba yanzu kullum in aka yi magana karin mai sai ya fito ya ce a ba gaskiya bane amma kuma ba a yin sati da yin magana sai ki iska an zo an yi magana karin mai yan kasar je na ci gaba da kokawa game da matsin rayuwa da suke fama da shi biyo bayan cire tallafin man fetur da gwamnatin kasar ta yi rukayya basha muryan amurka daga abuja a Najeriya.